هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن babban masallacin juma'a na birnin yamai kenan a ɗazu da hantsi inda ɗaruruwan mutane masu naƙasa suka hallara domin gudanar da addu'o'in zaman lafiya a yayin da ake ci gaba da jiran sakamakon zaben ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan disamba wanda ke daidai da lokacin da ya rage kwanaki goma a gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa. Shugaban ƙungiyar addinin Islama ta yan Sheikh Jibril Sumaila Karanta shi ne jagoranci waɗannan addu'o'i. Allah kai ne kacce duk wanda ka amce masu idanu ya yi hankuri kana jin kumya ya roke ka karka ba shi abin da ya roke. Kana jin kumya ran kiyama ka tambaye shi wani abu kayin ka sa shi aljanna to Allah ga sunan sun zo don su roke ka kai ne mai yi kai ne mai kowa mai komi ka diba mu da idon rama ka ba mu kwanciyar hankali Allah ga mu nan za mu shiga zabe Allah kai ne ka sani duk wanda yana da niyya ya ji tausayi talakawa a samu arziki Allah ka zaba muna irin wannan ya zama muna shugaban kasa Allah duk wanda yana da nuhi cutan kasa ko wani mugun nuhi Allah ka raba mu da shi Shugabannin ƙungiyoyin naƙasassu sun yi amfani da wannan dama domin jan hankulan 'yan siyasa. Malam Habibu Abdullahi shine jagoran haɗakar naƙasassun yankin Yamai jan hankalin da muka yi mashi gabanin ne da za zakuwa da wanda a ta yi ba wai a gani saru ba ko a ce a'a ai ai yaki da bara aya kwasa bayan Allah ya zuwa like ba a'a ai a zahiri a san cewa wa'annan bayan Allah suwa da bukatoci suwa da tallafi a ƙara mu tallafin su kuma aiki da muka yi na hannu babu aikin da ya kai ga namu kenan dole a kula da mu dole a sa a sa tallafi mai tsoka alƙalman ƙiddigar al'ummar Nijar na shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan mutane masu bukata ta musamman a ƙasar ya haura dubu ɗari bakwai saboda haka jama'ar na ƙasassu ke da mahimmanci a zaɓe bayanai na nunin a zaben na wannan karan yawan 'yan takara masu na ƙasa ya zarce waɗanda aka saba gani a zaɓuɓɓukan da suka gabata galibin su masu neman kujerar wakilci a majalisun ƙananan hukumomi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger